alhamdulillah kamar yadda dan uwa ya faɗa wannan takaddama ta dan taso kwana biyu wanda ɗaya daga cikin malamai a wannan ƙasa ta mu mai albarka ya kawo kuma ya yi istishhadi da istidlali da hadisin ashabul gari wanda hadisin yana cin sahih bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallama yana ba da labari na wasu mutane da suka gabace mu mutum uku wanda suka samu kansu a cikin wani hali na kunci suna tafiya cikin daji ruwa ya hadari ya taso ruwa ya fara sauka sai suka shiga cikin wani kogo don su fake to da Allah ya so ya jarraba su sai ya turo wani dutse sai ya zo ya rufe kofar kogon to tabbas wannan dutse da ya rufe musu kofar kogo su ba za su iya tura dutsen su fita ba to a ƙarshe sai suka yanke shawara cewa to kun san muna cikin wani hali mawuyaci muna cikin halin da in dai ba Allah ne ya fidda mu ba to sai dai mu mutu anan to sai a ƙarshe suka ce kowa ya yi tawassuli da wani kyakkyawan aikinsa don ya a samu mafita a roƙi Allah da shi dan Allah ya fitar da su daga halin da suke ciki to shine sai annabi ya kawo abubuwan da suka yi tawassuli da shi din dukkanin su daga cikin su akwai wanda ya yi tawassuli da cewa ya kasance yana da wata yar dan uwan babansa kazin ɗinsa kenan yar baffansa tana daga cikin mafi soyuwan mata a wajensa yana son ta yana ƙaunarta to amma kuma sai Allah ya sa bai aure ta ba sai ta je ta yi aure a wani waje to duk da ta auri wani kuma bai daina son nata ba yana ƙaunarta har da haka to wata rana sai ta samu kanta cikin matsanancin hali na bukata na talauci da matsatsin rayuwa to shine sai ta zo wajensa shi kuma yana da kuɗi akan cewa ya taimaka musu to sai yake ganin dama ta samu na ya biya bukatarsa a kanta to shine ya nuna mata cewa ba zai taimake ta ba har sai ta ba da kanta gare shi to shine a ƙarshe ta ƙi yadda daga baya kuma da matsatsi ya matsatsi ta sake dawowa ta ce ta amince ya bata kuɗin kuma ya biya bukatar to har ya zo zai sadu da ita sai ta masa wa'azi kamar yadda hadisi ya nuna ta ce ittaqillaha wa la tafudda khatama illa bi haqqihi ka ji tsoron Allah kada ka bude zobe sai da sa, ko kada ka bude abin da yake rufaffe sai da sa. ma'ana dai kada ya zina da ita alhalin shi ba mijinta bane ba to wannan yasa sai ya ji tsoron Allah sai ya kyale ta kuma ya dauki kuɗin ya bata to a ƙarƙashin wannan hadisin ne shi malam wanda ya bayani ya kawo maganganun malamai da suke cewa wannan ya nuna idan mace ta samu kanta a cikin halin kunci to za ta iya yin haka ta ba da kanta don ta samu abin da zai biya bukata to amma me ake nufi da halin kunci wani irin kuncin to duk da cewa akwai malaman da suka faɗi wannan din magana gaskiya akwai ta a ilimi to amma kamar yadda muka sani malamai suna faɗa a darura tubihul wa darura tu tuqaddaru qadariha daman larura a ka'ida ta musulunci tana iya halatta maka yin abin da musulunci ya haramta maka a asali to amma fa larurar ba kowace ba ita larura ana duba ta ana kuma ganin gwargwadonta yanzu misali haramun ne mutum ya ci mushe haramun ne mutum ya sha giya amma Allah madaukakin sarki ce a halin matsatsi da kunci na babu abincin da zaka ci kuma zaka iya rasa rayuwarka to an halatta maka ka ci mushe dan ka kubutar da rayuwarka kamar yadda Allah ya faɗa a cikin ayoyi masu tarin yawa ubangiji madaukakin sarki ce inna ma harrama alaikumul maitata wa dama wa lahamal khinziri wa ma uhilla li ghairi llahi bi sai ce wa faman turra ghaira baghin wala adin fala isma alai inna allaha ghafurur rahim a wata ayar yace hurrimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairi allahi bih والمنخنقة والموقوضة والمتردية والنطيهة وما أكل السبوع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق har izuwa dai faɗin Allah madaukakin sarki fa man turra fi maqmasatin ghayra mutajanifin li ismin fa inna Allaha ghafurur rahim ma'ana dai halin tsanani da kunci wanda zai iya kaiwa rayuwa ta salwanta to an halatta wa mutum ya ci mushe ko ya sha giya don ya kubutar da rayuwarsa ko ya ci jini to irin wannan ka'ida Allah madaukin sarki ya faɗe ta kuma ta zamo ka'ida a wajen malamai na duk wanda ransa zai iya salwanta to yakan iya aikata wani abin da yake na haramun don ya kubutar da rayuwarsa wanda wannan yana nuna mana irin mahimmancin da musulunci ya bawa rai da kuma yadda musulunci yake tsaron rawukan mutane yanzu mu kalli mafi girman zunubi shine shirka amma a halin kunci da mutum zai iya rasa rayuwarsa Allah ya halatta masa ya shirka dan ya kubutar da rayuwarsa kamar yadda Allah ya faɗa a ayat suratul nahli Allah madaukakin sarki ce man kafara billahi min ba'di imanihi sai yace illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum azabun azim Allah madaukakin sarki ce duk wanda ya kafirce da Allah ma'ana ya aikata shirka min ba'di imanihi bayan da yana mai imani to lallai azaba tana nan tana jiransa wa man yakfur bil imani kamar yadda Allah ya faɗa wata ayar faqad dalla sawa'a sabil kamar yadda wata ayar yace wa man yartadid minkum an dini fa yamudu huwa kafirun har zuwa karshe to sai Allah ya ce illa man ukriha sai dai wanda aka tirsasa shi yayi kafircin in ba haka ba za a kashe shi amma wa qalbuhu mutma'innun bil iman lokacin da kuma aka tirsasa shin na ya kafirci a zahiri zuciyarsa tana cike da imani to wannan Allah ya halatta masa yayi wannan dan ya kubutar da rayuwarsa ire-iren waɗannan misalai suna nan da tarin yawa to da haka akwai malamai da suka faɗi wannan dogaro da wancan hadisin fahimta da wancan hadisin to a lokaci guda kuma akwai malaman da suka ce haka ba zai yiwu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo wannan labari ne na mutanen da suka gabace mu kuma abin da shi labarin yake koyarwa shine abubuwan da ake yin tawassuli da su da kuma yadda tawassuli yake tabbatacce a shari'ar da ta gabata har ma a tamu shari'ar da haka waɗansu malamai suka ce wannan abin da ita wannan mata ta yi na farko ma tukuna bai faru ba ballantana ya zama hujja domin ta yi yunkurin ba da kanta don a bata abinci to amma kuma sai hakan bai faru ba da haka ba ita mata ake so a nuna mana aikin ta ya zama darasi ba anan a'a shi namijin da ya dage zai saba wa Allah amma kuma tsoron Allah daga baya ya shiga ransa ya ji tsoron Allah ya zama bai saba wa Allah ba to da haka wannan shine darasin da haka zai shiga karkashin faɗin Allah madaukakin sarki wa eh, faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa rajulun da'atu mar'a zatu mansabin wa jamalin faqala inni kafin Allah rabbal alamin ko wani abu makamancin haka Mana mutumin da matar da yake so kuma bacca yake da sha'awar ta ba da kanta gare shi dan yi zina da ita amma tsoron Allah kuma ya hana shi irin abin da ya faru ga Annabi Yusuf alaihi salam kamar yadda Allah ya ambata mana a cikin suratu Yusuf to da haka waɗansu malamai suna ganin cewa tsoron Allah shine yake ba da mafita daga dukkan wani kunci na rayuwa da haka suka ce ba yadda za a yi mace ta zama ta samu kanta a halin yunwa kuma yunwa ta halatta mata ta yi zina suka ce sai dai ta je ta nemi dukkanin aikin da za ta yi wanda za ta samu mafita ta wannan hanyar in ma ta rasa wanda zai bata kyauta ko ya ta rasa wanda zai ranta mata to ta je ta yi dukkanin wata sana'a sannan ta ji tsoron Allah domin a cikin tsoron Allah ne ake samun mafita tabbas akwai malaman da suka faɗi wannan dan su kushi waccan magana din. to amma a ƙarshe ko da a ce akwai wannan fatawar kuma akwai waccan duka malamai sun faɗa to malamai suna faɗa cewa li kulli maqamin maqal annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbansa wannan magana a lokacin da ya san suna da tsoron allan da da yawansu 99.9 nasu ba za su aikata alfasha ba don su ci abinci domin kai ba masu habbai ba larabawa tun a lokacin jahiliya kamar yadda muka sani suna gudun zina ko mun tsananin talauci ko mun tsananin wahalar rayuwa sun gwammace su mutu da yunwa akan mace ta je ta bada kanta yi zina da ita don ta ci abinci shi yasa aya ta saukacin suratul mumtahana Allah madaukin sarki yana gaya wa annabi sharuɗɗan da zai yi mubaya'a da shi ga mata muminai waɗanda suka musulunta daga makka suka yi hijira suka taho madina kamar yadda imamul bukhari ya rawaito hadisi daga ubada dan samit ce lokacin da matan makka suka zo madina dan su yi wa annabi mubaya'a na na hindu bintu umayya eh, bintu bintu hindu bintu umayya ko wani abu makamancin haka dai hindu matar abu sufyan ita ce shugaban matan makka a wannan lokaci da ta jagorance su da suka zo annabi yana karanta musu يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن har izuwa ƙarshe da annabi ya zo daidai faɗin wala ya ya kai wannan annabi idan mata muminai suka zo maka akan za su yi maka mubaya'a akan shiga addinin musulunci to ga abin da zaka ce musu Allah ya shirkina billahi shay'a kada su shirka wala ya wala kada su sata wala ya kuma kada su zina to na hindu da aka zo kan kada su zina da duk tana amsawa tana eh eh ba za mu yi ba da aka zo kada su zina sai ta janye sai ta ce a ah, a wata zinil hurra yo man yar halak tana zina ne ma'ana ko a lokacin jahiliya su mata yan halak ba sa zina duk wahala to ballantana kuma a musulunci shi yasa laraba suna da wani karin magana da suke cewa qad taju'ul hurratu wa la ta'kulu bisa da yaha wa ta'bar razila ita ya duk yi wahalar da za ta shiga ko yunwa za ta kashe ta ba ta yin zina dan ta ci abinci to kaga wannan fatawa ta dace ne da irin wancan lokaci na irin wa'ancan kamammun mutane ko da cewa akwai ta to amma yin irin wannan fatawa a wannan lokaci to gaskiya wannan abu ne wanda ko da akwai shi a ilimi to barnar da zai yi ya fi gyaran da zai kawo saboda mun sani mutanen wannan zamani imanin su ba irin wancan bane sannan ma tukuna shin wahala irin waccan din ana iya samun ta a yanzu din a ce mace musulma ta buga ta rasa duk abin da za ta ci ko na ta hanyar bashi ko ta hanyar Eh, aikin da za ta yi ko ta hanyar ma mushe ne ta samu ta ci har sai ta je ta yi zina to ya kamata dai kamar yadda malamai suke faɗa li kulli maqamin maqal kowace magana akwai inda ya dace da ita kuma akwai inda ake yin ta annabi sallallahu alaihi wasallama yakan ki yin wata fatawa a wani lokaci in ya san fatawar za ta zama fitina ga al'ummarsa yanzu misali a hadisin huzaifa dan yaman da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake faɗar falalan la ilaha illallah annabi ya ce duk wanda ya ce la ilaha illallah zai shiga aljanna to sai Huzaifa dan Yaman yace da Annabi sallallahu alaihi wasallama afala ubashshira bihin nas yanzu ba na je in gaya wa mutane ba wannan sai annabi ce la tubashshirhum yattakilu kada ka gaya musu sai su miƙe kafa su shantake su kin sauran ayyukan alkhairi su takaita da kawai sun yi kalmar shahada da imanin su da tauhidin su to kaga wannan yake nuna maka cewa akwai fatawar da koda a ce daidai ce amma a wani lokacin bata dace da lokacin ba shi yasa Huzaifa ibn yaman ya rayu tsawon rayuwarsa bai faɗi wannan magana ba da annabi ya gaya masa cewa duk wanda ya ce la ilaha illallah wa kafar bima yu'badu yu'badu min dunillah kuma ya kafar cewa duk abin da ake bauta kuma bayan Allah zai shiga aljanna sai Huzaifa bai faɗa ba sai a ƙarshen rayuwarsa dan tsoron kada ya mutu yana mai ɓoye ilimi Allah ya tambaye shi da wannan shine sai ya faɗa so da dai ina fatan ɗaliban ilimi za su fahimci ina na dosa fatawoyin duka guda biyu malamai sun faɗe su amma dai akwai lokacin da kowace fatawa ta dace da shi shi yasa mu ga har a Qur'ani akwai surorin Makka akwai surorin Madina akwai abubuwan da Allah bai faɗe su a Makka ba sai da aka je Madina ya faɗa akwai abubuwan da Allah maɗaukakin sarki tun a Makka ya faɗe su kafin a je Madina to da haka wannan yake nuna maka kowace fatawa akwai lokacin da ta dace akwai yanayin da ta dace akwai irin mutanen da ta dace da su kuma akwai garin da ta dace da shi Allah maɗaukakin sarki ya samu dace